Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Haka kuma kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani da Saroniya da Fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM ko kuma dai a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan kuna lafiya. Ibrahim ka almasi garba ne da Maryam Dauda da sauran abokan aiki a nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan yammacin ranar Alhamis 25 ga watan Mayu. To kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu ga kanin labaran. Prime Minister Birtaniya Ms. Theresa May ta ce za ta tado da damuwar ta yau Alhamis idan ta gana da shugaba Donald Trump akan yadda Amurka ta fallasa ma kafofin yada labaranta wasu bayanan sirri dangane da binciken harin bom din Manchester. A yanzu haka ana rike da mutane takwas dangane da harin bom ɗin kuna bakin wake da aka kai a lokacin wasan wata mawaƙiya a birnin na Manchester. Dakaran ƙasar Philippines sun shiga wani birni mai fama da fitina a tsibirin Mindanao na kudancin ƙasar a yau Alhamis a wani yunkurin kakkaba tsagera 'yan kishin Islama da suka kama birnin a farkon makon nan. To kanin labaran kenan. To a yayin da gwamnatin Buhari ke gab da cika shekaru biyu da kahuwa, me ake cewa ne? Afirka gaba ɗaya kowa na yaban shi, turawa ma kowace jiha suna yaban Muhammadu Buhari. APC ta zo yanzu, in ta gyara an sani, in ta ɓata an sani. To a jamhuriyar Nijar kuma yunkurin canza kundin tsarin mulki ne ke janyo takaddama har ila yau dai a kuma jamhuriyar ta Nijar za a ji ganawar tawagar kasar a Saudiya da shugaba Donald Trump na Amurka. Kamar kowace ranar Alhamis, Jummai Ali na tafa da shirin sai bango ya tsage. Muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyinku amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Prime Minister Theresa May ta Birtaniya ta ce za ta tado da damuwar ta yau Alhamis idan ta gana da shugaba Donald Trump akan yadda Amurka ta fallasa ma kafofin yada labaranta wasu bayanan sirri dangane da binciken harin bom ɗin da aka kai a Manchester. Prime Minister wadda ta isa birnin Brussels domin taron kolin ƙasashen ƙungiyar ƙawancen tsaron NATO ta faɗa wa 'yan jarida cewa babban ƙawancen da amurka da birtaniya suke da shi kan harkokin tsaro an gina shi ne bisa harsashen yarda da amincewa da juna wani ɓangaren wannan amanar shi ne sanin cewa idan aka miƙa ma ɗaya wani bayanin sirri ba za a fallasa shi ba Ms. May ta faɗa kafin ganawarsu cewa zan bayyana wa shugaba Trump a fili yau ɗin nan cewa tilas ne bayanan sirri da hukumomin leƙen asirinmu suka raba ma juna na sirri ne. Kafofin yada labarai sun ce 'yan sanda da ke binciken harin bom ɗin na Manchester waɗanda suka fusata sosai da bayyanar waɗannan bayanan sirrin sun daina musayar bayanai da takwarorinsu na nan Amurka. Kamfanin dillancin labaran Reuters ya ambaci wasu majiyoyi na cewa dakatar da bada bayanan ga 'yan sandan Amurka a kan harin zai ci gaba da kasancewa har sai an samu tabbaci daga gwamnatin Amurka na cewa ba za su ƙara fallasa wani bayani ba. Kafofin yada labaran Amurka da dama sun bayyana sunan wanda ya kai harin kuna bakin waken bisa bayyana waɗannan labaran da suka samu daga jami'an Amurka, tun ma kafin jami'an Birtaniya da ke binciken su bayyana sunansa ga duniya. a yanzu haka ana rike da mutane takwas dangane da harin bom na kunar bakin wake da aka kai lokacin wasan wata mawaƙiya a birnin manchester na ƙasar ingila ciki har da wasu mutane biyun da aka damƙe a lokacin samaman yau alhamis an kuma saki wata mace ba tare da tuhumarta ba da wani abu a bayan da aka kama ta jiya laraba lokacin da aka kai samaman a wani gida da ke arewa da birnin manchester babban baturen 'yan sanda na birnin manchester da kewaye ian hopkins ya ce aiki ya buwaye jami'an sa a cikin 'yan kwanakin nan amma kuma suna samun ci gaba a wannan binciken ya faɗa yau alhamis cewa ina son na tabbatar wa al'umma cewa kame-kamen da muke yi suna da matuƙar muhimmanci binciken gidajen da muka yi kuma sun bankaɗo wasu kayayyakin da muka yi imanin cewa suna da muhimmanci sosai ga wannan binciken 'yan sanda da basu wato 'yan sanda basu bayar da wani bayani na irin alakar da ke tsakanin mutanen da aka kama da kuma harin bam ɗin ba a yau alhamis da safe an yi zaman shiru na ɗan wani lokaci a manchester saboda jimamin waɗanda suka rasa rayukansu a harin mazauna birnin sun tattaru a makekin filin st anne inda suka sun koyar da kawunansu a ƙasa a gaban wata rumfar furanni da balambalan da kuma kendir wanda aka kafa don tunawa da mutane 22 da aka kashe a lokacin da salman abadi ya tada wani abun fashewa bayan wani taron kaɗe-kaɗe da raye-raye na wata shahararriyar mawaƙiyar amurka da ake kira eh, rihanna grande Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Dakaran ƙasar Philippines sun shiga wani birni mai fama da fitina a tsibirin Mindanao na kudancin ƙasar a yau Alhamis, a wani yunkurin kakkaɓe tsageren 'yan kishin Islama da suka kama birnin a farkon makon nan. Jiragen saman yaƙi masu saukar ungulu guda biyu sun yi shawagi a samaniyar birnin yayin da wasu tankoki masu sulke suka kutsa cikin unguwanninsa ana harbe-harbe da kuma fashe-fashe. Yanzu haka dai yawancin mutane 200,000 da ke zaune cikin birnin na Marawi suna arcewa domin ceton rayukansu. Wannan rikicin dai ya fara ne da maraicen ranar Talata a lokacin da jami'an tsaron Philippines suka kaddamar da shirin kama wani shugaban 'yan bindiga mai suna esnilon hapilon wanda ake kyautata zaton yana cikin marawi ne a wato ana yi masa jinyar raunukan da ya samu a wani fada da aka yi a baya samaman bai yi nasara ba bayan da wasu 'yan bindiga suka afkawa birnin suka kona gidaje da wata jama'a da kuma majami'un katolika tare da sace mutane ciki har da wani shugaban wata majami'a da kuma wasu 'yan majami'ar su fiye da goma rundunar sojan ƙasar ta ce an kashe akalla sojojin gwamnati guda shida 'yan bindiga guda sha uku kuma sun rasa rayukansu To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda aka sani dai gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari na jam'iyyar APC na gab da cika shekaru biyu da kahuwa a ƙasar Najeriya. Don haka tuni aka shiga bayyana ra'ayi game da rawar da gwamnatin ta taka ko ta gaza takawa. Nasiru Adamu Ilhikaya gare ka. gabanin cika rabin wa'adi 29 ga watan nan gwamnatin apc a najeriya ta fara lissafa nasarorin da take ganin ta cimma kama daga yaƙi da cin hanci yaƙi da boko haram tinkarar tsagiran neja delta da sauransu kakakin shugaban najeriya garba shehu ya ce nasarorin sun haɗa ma da batun matan chibok da aka sace a 2014 jama'a suna ganin yadda zaman lafiya yake ta dawowa kasar na wajen yaƙi da 'yan ta'adda ga shi yau fiye da rabi na 'yan mata na chibok da aka sace an dawo da su mu yara da mata da matasa da aka kwace wajen dubu goma sha wani abu duk gasu nan ana ta kokarin dawo da su kuma ba a kare ba mai mara baya ga gwamnatin salihu isa na taro kebi ya ce shugaba buhari ya ba wa marada kunya musamman ma dai ta fuskar farfado da mutuncin najeriya idan duniya wannan dai allah ya kama na muhammadu buhari mutane talakawa su suka zaɓi muhammadu buhari kuma abinda talakawan ke so da wanda ba talaka ba shine muhammadu buhari ke yi saboda mutum ne wanda ya cancanci mulkin ƙasa kuma afirka gaba ɗaya kowa na yaban shi turawa ma kowace jiha suna yaban muhammadu buhari kuma muna tunanin cewa muhammadu buhari zai iya karɓan wannan kyautar da mo ibrahim yake yi wani mutumin na sudan wata kyauta da yake ba mutane shugabannin ƙasa afirka idan suka yi aikin kwarai muhammadu buhari gaskiya ya ɗauko mataimakin shi wanda shi ma mutum ne mai gaskiya manyan adawa irin su tsohon gwamnan sokoto alhaji tahiru bafarawa sun yi shagube ga batun nasarar gwamnatin apc haka za a mutu tafiya inda an kai kuskure a gyara har ya kasance demokradiyya ta zo ta tsaya kaga pdp ta zo ta yi nata mulki kaga ta kasa an canza apc ta zo yanzu in ta gyara an sani in ta bata an sani talaka yanzu sun fara zama mallaman kansu kamar yadda nace in ilimin da aka samu in na kyautawa na eh, gwamnatin apc ta gani almajiran da sun gani su masu jefa kuri'a kuma su ne mallamanta. Shin shugaba Buhari zai dawo gabanin rabin wa'adin ko kuwa a'a? Dama ba wani buki da gwamnati ke yi na musamman a irin wannan lokacin kusan tun zamanin ma marigayi shugaba Umaru Yar'adua. Shugaba dai kan gabatar da jawabin gwada tafarkin demokuraɗiyya daga fadar Aso Rock. Nasura da Mailika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. siyasa ce, ban koma waɗa da dangina. To a gaida Nasiru, daga Najeriya kuma bari mu kaɗa jamhuriyar Nijar inda ake takace na ce game da yunkurin canza kundin tsarin mulki wanda wani ɓangaren ke ganin dabara ce ta cin zaɓe cikin sauƙi, ɗaya kuma ke cewa ai ba haka ba ne, muna Barma gare ka. A wani taron manema labaran da suka kira ne 'yan adawa a majalisar dokokin kasa suka bayyana damuwa a kan gyaran huskar da masu rinjaye a bisa umarnin gwamnati ke kokarin yi wa wasu mahimman dokokin da suka shafi tsare-tsaren zaɓe kamar yadda za a ji daga bakin ɗan majalisar dokokin kasa honorable Mamman Jibo. Gyaran huska da aka nema a yi wa constitution da kundin tsarin zaɓe shine code electoral bai bi ba tsarin da ya kamata ta farkin doka. A tsakanin nasu masu 'yan majoritin ba a samu samu na'am na kowa da kowa ba gwamnati shine yake so shi kadai ya tafikar da abin da yake so domin ya gyaran fuskar da yake so gobe in zaɓe ya tashi su ci ransu ba babbaka. Wani ƙudurin dokar da bangaren adawar ke zargin masu linjaye da ƙoƙarin amince masa shine batun aikewa da wakilan masanan doka a hukumar zaɓe ta yadda bangaren zartarwa zai sami hurumin aika jami'an da yake da tabbacin juyawa ya sauransa in ji su. bangaren juzoji da bangaren aboka cikinsu guda ne ya kamata ya zamanto to gaba eh, gudan mai taimakin shi to wannan ma suna so yanzu a ke a'a yara da suna so su sa su zuzoji ba a ba su izini su zabe cikinsu amma ana ba ministra cikin gida dama ya nada mutane da suna tsarin zaɓe. kenan kun ga wannan ya huce ma kwace komi ne ba su samu sakamakon lura da yadda zaben cike gurbin dan majalisar dokokin kasa na yankin maradi ke neman zama wa hukumomin nijar jidali gwamnatin ta aike da wani kudirin da zai ba mambobinta damar yin abin da ake cewa angulu ta koma gidanta na tsamiya in ji dan majalisar dokokin kasa honorable sumana sanda kur constitutional da kanshi ya ce tilas ne tunda wannan da fita ya rasu ya kamata yi election to tun assembly ne sun so su yi wani magudi wani deputy na bangaren su ya yi wani proposition da luwa. Kakakin 'yan majalisar dokokin ƙasa na jam'iyyar PNDS tarayya Honorable Sa'idu Dille da na tuntuɓa kan wannan batu ya bayyana cewa zai waiwaye mu a nan gaba kaɗan don bayyana matsayinsu a hukunce. Yanzu wannan zance da muka ji shi tukuna ba mu taru ba mu haɗa kai mu shirya musu amsa wadda ta dace da su. A gobe Juma'a ake sa ran 'yan majalisar dokokin za su yi muhawarar ƙarshe kan waɗannan ƙudurorin doka kafin daga bisani su kaɗa ƙuri'ar yin na'am da su. Yayin da 'yan adawa ke ci gaba da ƙauracewa dukkan wani taron muhawarar bainar jama'a a majalisar. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Suleiman, har yanzu dai muna jamhuriyar ta Nijar inda wasu jami'an gwamnatin ƙasar suka gana da shugaban Amurka Donald Trump a ƙasar Saudiya. Abokin aikinmu Abdulaziz Adali Toro ya tuntuɓi ministan harkokin wajen ƙasar ta Nijar Ibrahima Yakuba game da wannan tattaunawar sai ya ce. Eh na farko ina ma duk masu sauraron ku sallama. Eh, lalle mun tafi Saudiya wannan taro da ya hada shugaban kasar Amurka Donald Trump da duk kasashen musulmi na duniya. Kuma an yi taron ne saboda kasan da kasashen da al'ummar kasashen musulmi suna cikin takatsantsan game da abubuwan da shi Donald Trump ya gayi lokacin da yana takarar neman shugaban kasar Amurka. Ana jiran aji menene zai gayi yanzu da ya zama shugaban kasar Amurka. Shi yasa 'yan jarida suka ce kamar taron ma na tarihi ne tun da hutashe ta farko kuma ya zaɓi ƙasar Saudiya kuma kasar Saudiya zuciya addinin musulunci ce. Don kuma mun tahi cikin ƙasashen da duke da al'umma masu na musulunci wanda aka gayyata kuma mun tahi saboda yana da kyau musamman ne ne manufar Amurka game da ƙasashen mu. Tunda Amurka tana cikin manya-manyan ƙasashe da ke jagorancin duniya suna da karhin Eh, sozawa suna da karhin tattalin arziki suna da inci da yawa a majalisar ɗinkin duniya suna da dai abubuwa da yawa da yana da kyau mun musamman ne ne suke nihi da kasashen shi yasa muka amsa wannan kira na zuwa ga taron da saudiya ta gayyace mu tare da shugaban ƙasar amurka to a matsayin ku ministan harkokin wajen ƙasar niger to me ra'ayinku a wannan jawabin da shugaban amurka donald trump ya bada a mu mun gamsu saboda yanzu zancen da ya yi kamar kashi guda uku ne na farko yace ya zo da saƙon zumunci da darasa kowa da kowa wannan yana da kyau mu san duk ƙasa ta duniya tana darasa mu ba don muna da addini daban da nasu ba koko daban da na wata ƙasa a ce za a bambanta mu ko za a kaskanta mu na farko ce ya zo da sakon eh, zumunci da darasawa wannan shi ne na fara na biyu shi ne ce ko kowanne muke yi ta nan kasashen za a yinta ta ne bisa ga hujjoji wanda muka yi. kuma menene muka gani ya zama daidai tsakaninmu da amurka da saudiya da senegal da niger da mali mu mai da gaba in muna so mu ci gaba yana na uku ya ce kokowa da 'yan ta'adda yaƙi da 'yan ta'adda sai an gama ƙarhi da ƙarhi ya ce amurka suna da ƙarhi ita kaɗai ta rogaje su ta kaskanta su amma wannan kokowa ta zama wajibi sai kowa ya kama mu kuma wannan ya mana daidai To za a ji ci gaban wannan tattaunawar a shirye-shiryenmu na gaba. Yanzu kan bar mu koma gefe guda Jummai Ali ta gabatar mana da shiri na gaba. Masu sauraron filin sai bango ya tsage Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Har yanzu muna tare da Hajiya Maryam Uwais mai ba da shawara da kuma lura da shirin tallafawa talakawa samun bashin kuɗin jari da ɗaukan ɗalibai aiki da gwamnatin shugaba muhammadu buhari ta ɓullo da shi da ake cewa 'yan fawa da turanci hajiya maryam west za ta ci gaba da ƙoƙarin amsa tambayoyin da aka yi mata akan wannan shiri assalamu alaikum wa rahmatullahi! wa alaikum salam ina wa hajiya da bakuwa fatan alkai suna na sha'ar zan in ce jihar nasarawa mun ba kungiyar murar ma'abota kafafen yada labarai da ci gaban kasa tambaya ta ita ce dangane da wannan hukuma ta yan fawa domin amu a nan jihar ta nasarawa ranar nan yau kwana uku kenan ko hudu sun gudanar da zanga-zanga sakamakon wata uku kenan ba a biya su albashinsu ba da aka rike musu to shine tambaya ta wannan matsala ta rashin biyan albashin na wata uku daga ku ne a nan ofishin koko daga nan gwamnatin jihar nasarawa ne shine yake so babbar bakuwa ce mana ba. Salamu alaikum saboda mun ji zanga-zangan nan. Mm. Bari zan so ma cewa um, mutane um, kashi a cikin 100% kashi 100. Kashi 100. Eh. Mun biya mutane ya kai kashi 87. Amma kashi goma sha nan da mu biya ba wannan ƙasa gaba ɗaya kenan. Kuma a gaskiya mun gane cewa akwai matsala da yawa. yadda ne bayani ɗan ɗan farawa da yake su matasa ne an ɗaukar za su iya cika za su iya hawa su cika da kansu portal su cika fom a kan intanet sai su shigar da sunansu da bdn ɗinsu da inda suke son su aiki su nuna mana mu in muka samu wa'annan muna sawa a namu system ɗin yana nan yanzu a cikin system ɗinmu bayan mun kai interbank payment system sun tabbatar mana da cewa eh mutanen nan suna nan suna da wannan account din sai mu dawo mu bawa state inda aka samu matsala wasu jihohin sun ɗauka cewa sai 'yan ƙasar su kawai kama a nasarawa suna ganin kaman kila um, ba 'yan karu da yawa ba 'yan ƙasa ba ne saboda haka sai aka cancanza sunaye suka sako sunayen wa'anda ba su ne a sistem ɗinmu ba kuma ba nasara kawai ba fa muna gani a wa'ancan jihohin abin da aka riga aka saba ne wani abu in ka amince wani abun ba za ka san yadda za a yi ba a state sai muka tara kuma wasu sunansu ya canza kamar mace in ta yi aure sunanta ya canza ko hmm. wasu kuma suna nan suna neman kamar a canza a suna sayar da sunayen in aka kawo musu a wata jihar sai su ce wai suka kira mutane suna sayar musu kamar dubu biyar dubu goma ku zo a canza muku suna a sa sunayenku to an yaudari yara da yawa a haka in aka sako to in aka damana da sunaye akan cewa mun kai wane wannan karkara mun kai wane wannan local government mun kai wane mu sai mu aika nibs mu ce gashi ku biya su in aka ka aika nibs nibs in ta duba ai sunan da aka saka da fari da bvn din da aka sa da fari ba shi ne aka dawo da shi ba ko ko a'a maryam wais an sa maryam wali to kaga suna ya bambanta ko ka ko lamba ɗaya ne ko biyu ya canza to ka kaga yadda banki yake ba za su karbi sunayen nan ba ni in suka tura wa banki banki sai su ce a'a mu ba mu san wani ba wannan ba haka suna yake ba hmm. sai a da da kuɗi kuɗi kuma ba a nasara yake tsaya ba da suke da shi nif kuma ta da da shi ministry ta budget and planning inda kuɗin mu suke saboda haka kaga mutanen da sunayen suke wajen wanda aka zaɓa aka sanar da su da tax dan haka muke yi da an zaɓe ka nif sun tabbatar mana sai mu aika tax mu ce gashi an zaɓe ka to don haka su sun san an zaɓe su su kuma gwamnatoci sun zaɓi mutane sun gaya musu sun ce mun zaɓe ku an zubar da wasu su kuma an sa sunayensu to ka ga wa'ancan da wa'annan sababbin duk suna zanga-zanga a kan cewa ba a biya su ba shi kuma shi kuma shi kuma ba laifinsu ba tun da an riga an canza sunaye an canza lambobi shi ne ni da kaina na zo ran talata na zo na yi alkawarin a nasarawa za mu turo mutane daga ofis mu su su zauna nan yanzu muna zaɓa mutanen da za mu turo ne su zo su yi sati ɗaya su samu mutanen amma na gaya musu su samu matasan kowa a yi verification a sake gabaki ɗaya duk wanda yake da complain ya zo wajen a zauna da su nan daga abuja za mu zo a zauna a ɗauki sunayen kowa amma na yi alkawarin cewa waɗanda suka aka so zaɓa da sunayensu su ne fa za a biya waɗanda aka sa daga baya sai dai su jira in an sake buɗewa za a ba su za a ba su eh, akwai opportunity in sha Allahu su ma za su sake applying in sun yi sa'a a zaɓe su shi ne kawai don abu ya riga ya rikice harka eh. da state ya eh. zama cewa ba za ka tabbatar yadda abu ya kare ba shine shine kawai matsalar mu to a saboda ɗauka za a zaɓa a rarraba yadda muka bayar amma duk an cancanta sunaye to hajiya maryam bisa wannan bayani da kika yi wacce shawara zaki ba masu sauraron mu yanzu da suke jinki akan wannan a na nasara haka mun gaya musu ni na je ya tambaya tun da nasara yake tambaya na zo na samu matasa a nan ofisin noa na ɗauki microphone na gaya musu na ce to kada ku sa ran idan kun san ba ku samu tax ba kada ku sa ran cewa za a biya ku ba zan iya muku karya ba amma wanda ya samu tax za mu zo nan cikin satin nan biyu za mu zo mu zauna da ku a zo a karɓi sunayenku a duba a gani da gaske an zaɓe ku ba a zaɓe ku ba ina aka kai ku idan ba a kai ku ku yi aiki ba a tura ku wajen idan muka gama bayan na gama mitin da su kuma na je na samu um, gwamnan kuma ya gane shi ma ya ce duk da muka shirya za su bamu ma gani da za mu zauna shi ma baya son zanga-zangan nan na ce wannan abu daga federal government ne kudin federal government ne ma kowane dan najeriya duk inda kake zaune za ka iya samun a zaɓe ka kai wannan abu in ka nuna kana da bukata amma ba za mu cire sunan kowa ba dan ba dan jiha ba ne ba za mu haka ba Allah ya sani a saboda haka yawa a saboda haka kuma su masu sauraro da suke jin mu duk wanda aka je aka ce kawo sunan shi ya sai da kai ya yadda da yaudara ce ke kada ya yadda a a a kada ya yadda idan bai samu tax ba to baya cikin waɗanda aka zaba gaskiya waɗanda suka zaɓa mu ba mu san su ba daga nan ba mu san wanda suka yi application ba duk wanda suka yi application aka zaɓe su sun samu text don sun rubuta lambar su tun fari to kin gani amma yadda aka saba a wasu jihohin ban ce nasara kawai ba akwai abubuwan da ake yi sai a canza a kawo sunan wani a cire sunan wani da yake dubu talatin ne da yawa matasa sun ɗauka kuɗin nan kyauta ne kuma ba kyauta ba ne muna nan muna duba muna ganewa ina ne ya kamata ku je ku aiki taimako ne za a yi wasu firamare fa babu ma mai koyarwa sai headmaster kawai don haka mun tambi kowace jiha ku gaya mana su din su mun yi aiki da su people guda nawa ne ga teacher ɗaya wadan makaranta guda ɗaya ne ga teacher ɗaya akan haka nan za ku tutura kuma shi gwamnan ya gaya mana ya ce gaskiya suna neman masu koyarwa da yawa a state din don haka ko yadda ma muka zaɓa ya yi kaɗan muka ce to insha Allah aka buɗe a nemi 'yan jiha ɗin da waɗanda suke zaune da ɗin matasa kowa yana iya application amma da yake numbers ɗinmu ba su da yawa dole dole kamar wancan mutum dubu saba'in ne suka yi application ko kuma dubu wai ɗari bakwai dubu ɗari bakwai suka yi application hmm. amma mutum dubu ɗari biyu muka zaɓa to a kan wannan kowa dole sai da muka duba na mutanen da suka application ba za mu iya cewa kowace local government za mu baku kaza ba don wasu local government ɗin mutane ba su nuna bukata ba kuma idan baka ba da BVN din ka bayan da za a yi mu tabbatar cewa akwai ka ka buɗe wannan ba ma son mu yi eh, ghost beneficiaries tun fari ko ko a samu hanyar cuwa-cuwa don haka idan baka nuna bvn ɗinka ba kinga bvn ɗin nan shi yake nuna ko account ɗinka goma bvn ɗinka ɗaya To sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu hajiya Maryam West za ta ci gaba da amsa tambayoyin da aka mata a wannan fili na sai bango ya tsage a kan shirin da gwamnatin Najeriya ta bullo da shi na tallafawa talakawa a huta lafiya. To yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyinku. Ga kaɗan daga cikin wasikun da ku masu sauraro ku aiko mana. Za mu fara da wasikar Malam Hussaini Abba. Ya ce gargaɗin da Majalisar Ɗinki Duniya ta yi kan cewa dubban mutane na shirin arewa maso gabashin Najeriya na iya mutuwa saboda matsalar yunwa muddin ba a samar masu da abinci ba. bai zo mana da mamaki ba domin kuwa suna cikin hali na aljannar waina ƙasa zafi sama zafi. Sai wasikan Nasiru Kainuwa Hadeja ya ce Osifaji mun ji abin da ka ce, to amma idan tsananin addu'a bai gyara Najeriya ba, to aiki tukurma ba zai gyara Najeriya ba. Don haka mafita ɗaya ce a haɗa duka biyun. Ya Allah ka ƙarawa Baba Buhari lafiya. Sai wasu Kraisu undi lafaki. ya ce muna yi wa gwamnatin najeriya addu'ar allah ya ba su ikon gyarawa 'yan gudun hijira garuruwansu da muhallansu domin su koma gida wasika ta gaba ta sade sa'idu daura ce rikicin da aka yi tsakanin jami'an tsaro da dalibai a jihar bauchi wanda aka samu hasarar rayuka da jikata wasu wani abin takaici ne da fatan mahukuntan jihar bauchi za su gagga shiga tsakani don gudun yaduwar wannan rikici. To a gaishe ka yanzu kuma ga Maryam ta dawo da labaran duniya amma fa a takaice. A takaice a wani jawabi da ya yi yau Alhamis a kasar Jamus, tsohon shugaban Amurka Barack Obama ya yi gargaɗi a kan yawaita kyamar baƙi da matsanancin kishin ƙasa da wasu sassan duniya ke yi. Obama ya ce a wannan zamanin da muke ciki ba za mu iya ware kanmu ba, ba za mu iya ɓoyewa ba. Waɗannan kalaman na tsohon shugaban na fitowa ne a lokacin da yake zaune a gefen shugabar gwamnatin Jamus Angela Merkel a gaban wurin tarihin da ake kira Brandenburg Gate a Berlin don bikin cika shekaru 500 da ɓallewar wasu Kiristoci daga ɗarikar Katolika. Tsohon shugaban ya ce da shi da Mikel da wasu shugabannin duniya sun yi gwagwarmayar samar wa baƙi 'yan gudun hijira dama da kuma sauke nauyin da ya rataya a kansu na al'ummominsu da abubuwan da suke da su a hannu. Wasu 'yan adawan ƙasar Jamus sun yi tar da wannan bayyanar da Mr. Obama ya yi tare da Mikel a zaman wani ƙoƙarin neman suna ko shi a gare ta. To, masu sauraron mu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen wannan shirin kafin mu yi sallama da ku ga sakon ta'aziyya ga iyalan Hajiya Titi a Goro, Tudun Wada Zaria da Allah ya yi warsuwa jiya Allah ya jikanta da rahama. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Julie Lethas Creation wacce ta haɗa mana sautin da injiniyan Ibrahim Utku ni Ibrahim almasi Garba daga nan birnin Washington DC ke cewa a wani lafiya sai kuma a saurari shirin yau da gobe da Usman Kabara da tawagarsa za su gabatar.